يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka a ci gaban karatu na littafin nabiyin rahma sallallahu alaihi wasallam siratun wa durusun wa ibar na malaminmu muhammadu thani umar a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a shafi na 321 yau muna sha tara ga watan safar shekara ta dubu da hijirar manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 12 ga watan 12 shekara ta 2014 da haihuwar annabi Isa alaihi salam za mu tashi a daidai gabar babban baki a wannan shafi na 221 da mala yake cewa alwusulu ila hunainin wa bada ilkitar ma'ana isa zuwa ga hunain alwusulu ila hunain isa zuwa ga hunain wa bad'ul qitali da kuma fara yaki سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi da waɗanda ke tare da shi sun tafi hatta wasalu hunainan har sai da suka isa hunain thumma aba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jaishahu sannan sai manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya shirya ya tanada rundunarsa akan ce aba'a ana nufin ka kira ɗaiɗaikun abu ya haɗu gure guda ma'ana ya kira ɗaiɗaikun rundunarsa suka dunkule gure guda ko yawa wato tsara musu tsarin da za su tafi a kai ma'ana da ya shirya su don tunkara wannan yaƙi wa aqadal alwiyata ya kuma wato anin daga tutoci in an ce alwiya su ne ƙananan tutoci da ake bayarwa ga wato wani sashi na rundunar yaƙi warraya da kuma manyan tutoci da ake bayarwa ga wasu sashi cikin rundunar yaƙi ana da tuta tutoci ƙanana da za a ce wannan wane rukunin mayaƙa da suke harbi ga tutakka wane rukunin mayaƙa da suke ƙasa ga tutakka misali ga tuta da ta shafi kowa da kowa ita ce jigon tutanmu ta gaba ɗaya a hannun wani an fahimta to yi irin wannan shirin kaga dai daina daga cikin tsara wato ainihin rundunar kaga wannan zai sa kasancewar lalle musulmi ina buƙatar ilimin kowane ɓangare na gudanar rayuwarsa da ciyar da addininsa gaba idan har a yaƙi ana sanin wane ne mai riƙe tuta kaza wane mai riƙe tuta kaza wane mai babbar tuta tushin kayi karatun wannan ma kai a addinance kafin na zamanance an fahimta ko so da haka musulmi yana zama wato yanin wayayye mai basira da ilimin dukkan abin da ya sa a gaba kuma wanda yake da alaka da addininsa da wanda ya shafi rayuwarsa ta duniya wa ha 'ala nas manzo ya karkasa wannan tutoci ga tutoci ga mutane wa kana malik bin auf shugaban kabilar kabilar hawazin shine malik dan auf ya kasance wa qabilatuhu hawazin da qabilarsa hawazin wa man kharaja ma'ahum da waɗanda suka fito yaƙi tare da su qad sabaku tuni su sun riga sun gabaci al'ummar musulmi isa zuwa ga hunai. gurin da za a fafata yaki. wa dakhalul wadi laylan sun shiga kwarin da ke hunai tun cikin dare sun riga musulmai shiga wannan wato kwari wa kamino fi suka ɓoye kawunansu a hanyoyin wannan wato anin guri wal da guraren shiga gurin mana suka lallabe suka ɓaɓɓoye daga cikin dabarar yaƙi wa shi'ab da hanyoyin da ke tsakanin dutse da dutse wal mabayik da saƙo-saƙon da ke gurin an ce mazaik gurin da yake da wahalar shiga wani tsoku wani layi wani saƙo to duk suka je suka wato anan shi shigar da kansu yadda za ka zo gitta guri baka san da wani ma a cikin gurin ba wa amarahum malik an yarshiqu na awwala ma ya shugaban su malik bin au ya umarce su da cewar su yi ruwan kibau ma'ana su jefi al'ummar musulmi da kibiyoyi auwala ma ya raunin da zarar suka hange su suna ganin musulmi sun zo to kawai kansu an kara su jikajin wato ruwan kibiyoyi a cikinsu su rasa ma ta ina kibiyar take zuwa musu ya shiddu alaihin shid! iddata rajulin wahid sannan sa afka musu afkawar mutum guda ma'ana a turansu bayan su musu wannan ruwan kibau su kuma wato afka musu lokaci guda ba a tafi wato anin wani sashi-sashi kada a raina sashin da zai tunkara ayyukansa a gama shi irin abin da bahaushe yake cewa daren mikiya to su yi masu daren mikiya lokaci guda wafi imayati subhi yayin da safiya ta game gari ya waye dakhala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wal muslimuna al wadi sai manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da al'ummar musulmi suka shiga wannan kwari yarwi dhalika jabirun bin abdullah radiyallahu anhu yarwi dhalika jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma gama jabir dan abdullahi Allah ya yarda da su shi da babansa yana rawaito mana yadda abin ya kaya fa yaqul sai yake cewa lamma istaqbalna wadi hunay yayin da muka tunkari kwarin hunay in hadarna fi wadin min audiyati tihama yake cewa sai wato an muka gangara wani kwari daga cikin kwari kwarin da ke tihama ajuwafa haƙut abinda ake cewa ajiwafa haƙut ma'ana mai yalwar magangara yadda adadi da yawa za su iya gangara inna ma nan hadiru fihin hidara yake cewa ai wasi ko ai wasi munhadir munhadir ma'ana mai yalwa wajen gangara wadda ake shine kamar na faɗa shine ajwa fa hatut shi ya fassara inna ma nanhadiru fihin hidawra yace muna ta gangarawa ne gangarawa kawai tunda guri ne kwari ala wa fi imayati subhi yayin da aka ce gari ya waye wa kana alqawmu qad sabaquna ila alwadi gashi kuma su waɗannan arna kabilar hawazin da wanda suke tare da su sun raga mu isa wannan kwari fa kaminu lana sai suka lallabe mana fi shi'abihi a hanyoyin duwatsun da ke tsakanin gurin wa ahna'ihi da kwanoni da suke cikin gurin kwana-kwana wa madayiqihi da saƙo-saƙon da ke gurin ƙad ajma'u su tuni sun taru wata hayya'u sun yi shiri wa a'addu sun yi tanadi fa wallahi ma ra'ana wa nahnu munhaqquna illa al-kata'ib qad shattu alaina shiddata rajulin wahid yake cewa ba mu ankara ba ba mu zata ba wa nahnu shi ne da ana shi ne ce wa nahnu na ma'ana muna wannan gangarawar ba mu ankar ba ba zato ba tsammani illal kata'if sai wato anin sashi sashi na rinduna ko yanki yanki na rinduna sai kawai muka ji sune ƙad shaddu alaina shiddata rajulin wahid sun afka mana sun far mana farma wato afkawa irin ta kamar wani mutum guda ne diran mana suka mana diran mekiya baki ɗayansu wani shamaran nasu sai mutane ku wato ani suka dunkule da kuna tafiya an yi kanku yayin da kuka juyo wanda suke towa sun taho ku kuma kun juya sai ku cakuɗi guri guda sai haka ta faru da mu raji'ina muna masu nufin komawa la yalwi ahadun ala ahad ba mai wato waiwayawa saboda wani wa rakibatil khairu ba'daha da wa kai ma wani ya rika hawa kan wani to da haka mutum na hawa kan mutum doki na hawa kan doki kuriyarin caɗi wa sabata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ce amma duk wannan abin da ake manzan Allah ya tabbata ya yi kyam wa ma'ahu abubakar wa umar a tare da shi akwai abubakar da umar mazaje ke wa min ahli baitihi daga kuma abin da ya shafi iyalinsa mutan gidansa danginsa akwai aliyun aliyu na tare da shi wal abbas abbas na tare da shi wa abu sufyan bin al bin abdul muttalib da abu sufyan dan haris dan abdul muttalib wa jafar da ɗansa jafar wa usamatu bin zaid usamatu dan zaid ma na tare da su wa ayman bin ubayd ayman dan ubayd ma yana tare da su wa huwa ummi aymana shi da ne ga ummu aymana wal fadl bin abbas da fadl dan abbas radiyallahu ta'ala anil jami Allah maɗaukaki yadda da su gaba ɗaya kaga wannan yake tabbata mana manzo sallallahu alaihi sallam a kasancewarsa jagora shugaba na duk duniya shi ne ya fi kowa tabbata da tsayuwa a filin daga ba gudu ba ja da baya kuma gefe da gefensa danginsa ne a jikinsa ko? to kaga wannan yake nuna maka yadda jagoranci yake a musulunci cewa magana ba ce ta ka tura wasu kai ka laɓe ba ta ka tura 'ya'yan wasu ba ne ka janya naka an fahimta ko? to wannan shine tsari na addinin musulunci kuma duk wanda ya fahimce ka a haka to ya yadda ya mutu a kanka saboda ya san ba magana ba ce ta san kai ko daga nawa sai ni da gani sai nawa ba haka ba magana ce ta kawai addinin Allah da al'ummar da suke tsarin da Allah ya ce hadhihi hiya jawla hadhihi hiya al ula wannan shine wato anin karawa ta farko ma'ana a karan farko aran gamar da aka yi da farmakin da aka bai aka yi wa musulmi wannan shine karo na farko ma'ana farkon yakin ga da yadda ya fara kaga musulmi a karan farkon fara abin bai musu daɗi ba sun fuskanci matsala so shine ma nace hadhihi hiya al-jawlatul ula min al maarak wannan shine farmaki da karawa ta farko a shi wannan yaki ji al-muslimuna fiha betilkal hushud an wato ainihin shammaci musulmai an musu kwatsam shine mufaja'a an musu kwatsam betilkal hushud da waɗannan jama'a waɗanda suke lallabe su ake ce hushud alkabira waɗanda suke masu ɗimbin yawa allati kanat takmunu lahum fil wadi waɗanda suka riga suka ɓoye musu suka lallabe musu a cikin wannan kwari kharajat alaihim wahum fi sairihim Fatsam sai suka fito musu a suna tsaka da wato ainihin tafiya munhadirina ila alwadi suna masu gangarawa zuwa wannan kwari lam yastaqirru ba'd basu riga ma sun tabbata a cikin gurin ba ballantana su san shirin da zasu na tunkara abokan gabansu sau da haka akan hanyar ta suna ga cewar ba mu kai ga inda za mu fara ba sai zamanto sun shigo tsakiyar su ma'ashi wa a'da'uhum qad qad sabaqu maqiyansu abokan gaba su sun riga sun gabata wastaqarru su sun tabbata wata tahayyu sun yi nasu shirin falahat lil mushrikin bariqatu nasrin wa ba wannan yasa sai walƙiyar cin nasara da rinjaye ta ɗan haska wa mashirkai sai suke ganin ai wannan cikin ƙanƙanin lokaci za mu gama da su ko nasara na tare da mu wankafa almuslimuna raji'un raji'in musulmai kuma suka wato anin juyo asalin in kifa kamar wato anin ba bahaushe ya da shi kamar kifuwa mana suka juyo kamar a kifi haka wato anin ba a rubabe suna masu kokarin komawa daga wato wajen abokan gabansu wala allafi zalika taraju'i khaira cewa akwai alkhairi da Allah yake nufi a wannan komawa ta su kai ka gani zaka ce to ai an fatattake su an kore su sai zaman to a ah, janyewa ne na dabarar yaƙi su san shirin da za su yi kuma Allah ba su nasara kuma hakan ce ta faru id jannaba almuslimin alqatla fi sufufihim domin hakan da musulmai suka yi na juyawar sun wato nesanta kisa daga sahu sahunsu na mayaka mana hakan ya wato ane kare su ya takaita musu yiwuwar a kashe su wa zalika hikmatun min Allah azza wa jal kuma akwai hikima daga Allah maɗaukaki a cikin faruwa haka wa tarbiyatun amaliyatun li ulaika alladhina tarru bi kasrati jayshil musulmi. kuma tarbiya ce Allah yake bawa al'ummar musulmi a aikace game da waɗanda suka rudu da yawan da rundunar musulmi ke da shi a wannan lokaci domin tun a wannan lokacin kafin a kai ga karawa ganin al'ummar musulmi suna da ɗimbin yawa suke cewa mu a dai halin da ake ciki wannan karan in dai yawa ne yake sa a ci nasara a yaƙi to ba wanda zai ja da mu nasara a wani salo na alfahari ya shigo na jin cewar ka yi ƙarfin da ka isa ya fara ratsa wasu daga ciki watma'annu ilaiha suka nutsu da wannan yawan rundunar tasu ba a ba'dhum wannan ya sa wani sashi na cikin al'ummar musulmi suke cewa lan nughlaba al-yawma min qilla yau dai ba za a rinjaye mu ba dan karanta don muna da yawan da ba dai a ce mana ɗan ƙaramar runduna ba ko ƙananan mayaƙa ba da haka da muna fargaba da jin tsoron ba mu da yawa amma dai Allah yana karfafa mu da ƙarfi da jajircewa da juriya kuma muka yi nasara a yaƙoƙin da aka yi suka gabata to amma fa yanzu daga cikin abin da ke sa mutum ya nutsu ya ji ƙarfin gwiwa na kana da karfin makami da runduna da mayaka, to fa kam wannan karan mu ma daidai muke da kowa fa kana zalika bi sababi bi sababin min anfusihim ashe wannan abin da ya fara faruwa da su sai ya zama dalilinsa daga gare su ne sun fara jin su wasu ne ƙarfinsu ya kai su iya nasara da yadda suke cewar Allah ka agaje mu ai ta addu'a ai ta wato ani koma zuwa ga Allah har kadin cewar Allah ba zai tozarta mu kaza shi ya kaza Allah kaga wannan adadi namu fa mu ne fa masu yinka masu taimakon addinin ka tsaya akan abin da ka ce in aka karya mu an karya addinin nan na da da ai haka ake koma ga Allah to yanzu da aka yi wannan sai ce to bari ya gwada musu cewar ba fa karfin nasu ba yawan bane yake sa ai nasara a daga shine nasara take zuwa wa man nasru illa min indillah bayyanahu Allah ta'ala lahum Allah ya musu bayanin haka da kansa fi qaulihi subhana a faɗansa ya tabbata gare shi yake cewa laqad nasarakumullahu fi mawaqin kathira tabbas haƙiƙa Allah ya taimake ku a guraren karawar yaƙin ku masu ɗimbin yawa kafin wannan yaƙi da aka zo na Hunain wa yawma Hunainin har a ranar hunin ma ya taimake ku id a'jabatkum kasratukum a wato lokacin da yawan ku ya ba ku mamaki ya burge ku falam tughni ankum shay'a amma sai yawan naku bai tsina na muku komai ba sai yawan bai amfana muku ba wa baqat alaykum al-ardu ƙasa ta muku kunci bima raqabat tidda yalwar da take da shi ah to ka zo kana karo da dan uwanka dokinsa na karo da dokinka ina magana yalwa ƙasa a gurin ka duk faɗin guda ya zama tsokake kai a gurin thumma wallaytum mudibirin sannan sai ga ku kuna juyawa kuna masu bada baya to anan kaga Allah ya ce ya taimake su amma me abin da ya faru da su na karan farko a karawar da aka fara na ganin alamun wato anin kasawa da gazawa alfaharin da wasunsu suka yi ya jawo musu Allah ya ba su darasi su bance ba yawan bane su dai tabbata akan abu da suke kai tun farko nasara daga Allah take sannan ya taimake su ma da suka juya din ba su tunanin cewar ba gudu ba ja da baya ba a karar da su an fahimta ko ita ma komawa taimako ce bayan daukan darasin da suka yi thumma anzala anzala Allah sakinatahu ala rasuli sannan Allah ya saukar da nutsuwarsa ga manzansa duk da gudun da ake shi ba inda yake wa alal mu'minin ya saukar da nutsuwarsa ga muminai waɗanda ke tare da shi da kuma waɗanda ma ba sa tare da shi daga baya suka nutsu wa anzala junudan lam tarauha to tunda ku kun juya kun tafi kun ban manzansa da wasu tsirari kuma shi ina tare da manzansa a kodawar lokaci da taimakonsa to in babu rundunar ku akwai rundunar ta fita ku wa an zana junudan lam tarauha sai Allah ya saukar da wasu rundunar da ku ba ku gan su ba saboda ba ba ku ikon ganin su ba na mala'iku wa azzaban allazina kafaru anan ne fa ya azabtar da wanda suka gane suka gane kuran wa zalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon da Allah yake wa kafirai to idan mutum yana karanta irin waɗannan ayoyin sai ya ga cewa to koma me yake ciki na ba daɗi na shiga harin tsi na tsaka mai wuya inda ya yadda ya koma ga Allah to nasara tana tare da shi matsalar ka ci gaba akan abin da kake ka ƙi fasa abin da kake na ba daidai ba ka ƙi waiwayar tuba da risna wa Allah subhanahu wata to sai ya bakka da kanka ya bakka da dabara ka ƙari ƙwarewarka da gwaninta ka ta tsaro duk ka gama ka shiga gida da wanda zai kashe ka guda nawa kai ka ƙari wato dabarar ka da tsaranka sai ka gama komai ka gama duk abin da kai ashe an riga ka sakawa kama in ka yadda ba mai ba da nasara sai Allah ka yadda za ka yi abin da ya ce za ka bar abin da ya hana to nan gani nan bari ba yadda aka iya da kama kala subhanahu kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce li ahli uhud ga waɗanda suka halarci yakin uhud awalan ma awalamma asabatkum musibatu yanzu ashe dan wata jarraba ta same ku na wato waɗanda aka tsayar da su a kan dutse aka ce da su kasu sauka ɓangaren mayaƙa masu harbi da ganin an fara yaƙi nasara ta bayyana a karan farko ga muminai suka sakko suka bar gurin da manzo ya ce su zauna aka ba 'yan tsiraru hakan ya sa aka zo aka kashe mutum saba'in daga cikinku aka raunata manzo sarƙar wato ainihin hular kwanan da yake sanye da ita ta ratsa ta wato shigan masa tsakanin wato anin ƙashin kunci aka cire masa haƙori aka rauna tashi, duk ta dalilin wannan abin da kuka yi to da wannan abin ya same ku kuka fuskanci hali mawuyaci aka kashe na kashewa aka ma rika yada cewar manzan ma an kashe shi hankalinku ya tashi ƙari akan tashin hankalin farko to yanzu dan wannan ya same ku kad asabtum mithlaiha bayan kuma da kun afkawa da arnan nan ninki biyan wannan abin da suka yi muku ku kafin ku fada wannan matsalar kun sa a matsalar tafi wannan sau biyu an fahimta ku amma sai kuma saboda yanzu wannan ta same ku kuma ku kuka jawo kanku kuka saba da abin da manzo ya ce qultum anna hadha har sai wasu samu bakin cewa wayya yi haka garin yama aka yi nasara a kanmu garin yama aka cutar da manzo aka ci da mahaƙori aka rauna shi wasu suka tarwatse aka gudu aka bashi har sai wasu sun kifa a kansa ana harbin su kibiya bayan su kama kaguwa kuma gashi allah nan tare yake da mu manzan nan shine jagaba kuma shine ma wanda allah ya turo ya haka ta faru da mutu an fahimta shine Allah ce qul huwa min indi anfusikum kai da na aiko ga ya musu haka ta faru ne daga gare ku matsala a cikin ku ta faru saboda kun saba umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada wasu ku su sauka da kan dutse da ya sa su a matsayin masu wato harbi da kibiya suna ganin duk wanda zai tunkaro kar su sauka da suka fara wato ainihin ruwan kibiyoyi suka yi nasara karan farko arna suka juya za su gudu kuma sai ga kun sako tafiya neman ganima Allah ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al ya sani daga cikin ku akwai wanda nufin su lahira amma akwai masu neman duniya a ciki duniya ce ta sauko da ku ga ganima kada a ɗiba ba ku to ai daga gare ku tafiya neman duniya da saba umarnin manzan Allah wanne ne ba a yi yanzu akan neman duniya ba zai iya ba da minti talatin a karanta qur'ani ko a wannan siratun da wannan da muke din wato nabiyar rahama ɗin da ma waninsa ba zai iya minti talatin ko a kai awa ɗin ina zuwa neman masara daga ina neman masara ke fi kwacin masara ko? gashi nan to kasar mai wa duniya kuma ba ta samu ba kuma lahirar kai cakali da ita to kai ka faɗa mana to ya zan bar wacce take ita ce mafifita kuma mafificiya kuma wacce take kasashiyar bata samu ba to wannan abin da ya faru da su ya faru da su sakamakon wannan jin kan nasu da alfahari kamar yadda ya taɓa faruwa da su a lokacin yakin uhud sakamakon sun saba manzo wasu sun yi tafi neman duniya qul huwa min inda anfusikum ka ce haka ta same ku ne daga kawunan ku saboda sabawar da kuka inna Allah ala kulli shay'in qadir haƙiƙa Allah mai cikakken iko ne akan kowane abu yana nan da ikon nan nasa na baku nasara amma ya baku darasi ne yanzu ku fahimci illa sabawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku fahimci illa zarme wa duniya an fahimta ko saboda haka waɗannan abubuwan su ne yanzu abin da suke faruwa da mu a yanzu in za mu rage wa duniyar da muka a ce ana kashe bayan Allah shekara da shekaru don ya wuce shekara ya wuce shekara yanzu mun tafi shekara da shekaru tun ana yin adadi biyu uku hudu aka koma ayari kasuwa guda amma duk waɗanda muke jin wakilanmu madadinmu shuru kake ji ji bahaushe ce malam ya ci shuruwa shuru kake ji kamar ba su kamar ba a yi su ba amma kwaɗam sai aka ce yau an buga musu ci a ƙasa sai aka ce ai cire shi ma za a daga shugabanci ko me zai sa a cire shi daga shugabancin saboda yanzu ne ya taba mutane da duk tsuntsaye yake taba ko kwari ko to me yasa me za a ban me zan samu shi ne ciwon tun daga sama har ƙasa tun daga sama har ƙasa abu za ku da wanda yake kana jin cewa eh, wannan eh ahlus sunna ne fiyo matarsa daki ga aswaki ga ƙur'ani aljihunsa ga ga nan na sharce gemu kun yadda yake na da shi aljihunsa ya taji da ɗauko aswaki ya yi kana jin ba ka da matsala kuna fara zai ce wai alagafata malam mai aka ɗansa akan abin nan ne da za a samu a ciki haka zai fitowa fili wani zai gaba to yin an je zuwa ƙarshen abin mai ake ne abin a ɗan yi mabayani fa fanci duk tafiyar da ake haka miki. to wannan shi samu cikin matsala kwata-kwata wato wai baka da kima baka da daraja sai mai kake da shi da za ka bayar shine kima ka ne darajar ka in kana da abin bayarwa to kawai aiki kakka ji kawai a ah, to ban da haka me zai sa a ce wai duk lokaci daga lokaci zuwa lokaci sai an ce sai an faɗa a hudu ba sai an faɗa a lacca sai an faɗa a darasi zaɓi na gari sai an faɗa kada ka karɓi sabulu saboda a kai ka abaru amma fasa haki kuma duniyar ma wulaƙantacciya ta sabulu haɓulun wanka ko kwalin omo haka to waɗanda abubuwan su ne ciwon mu aka ce ka zar mai duniya to kuma ba wani abu za ka gani da daraja in ba wannan duniyar hadihil asbab mala ce waɗannan sababai waɗannan dalilai allati qad yaraha nasu waɗanda mutane suke gani aysara min al-yasir suke kallon su sun fi sauki sauki a saba abin da manzo ya umarni a yi shi ya fi komai sauƙi magana ce ya Allah ga hurin rahim ne to aljihun ka gafarar ka take ko ka kai ne da shi ko shi ne da kai mai takamaka tun daga hurin rahim ne shi kenan kai an gafarta ba ka tsoron ka nemi gafara ba a yi ma ba tun da ya isa ki ba kai kake sashe ba ha ko kana da karfin gwiwa kai shi kenan duk sanda ka nemi gafara ka samu ta haka kawai sai ka ci gaba da sabo to wannan abubuwan da ake kanin su masu sauƙi ba komai ba to kuma wani abu ne kanat laha tilkal awaqi sun kasance su suke jawo irin wannan mummunan ƙarshen ah, to wanda ko ce inda dan yawa ne ba za a rinjaye mu ba ai sai ka kalma guda nawa take ko da har za a zo a tarwatsa ku tafi ku ban manzan duk ma abin zai faru da shi ya faru da shi aka gaja muku matsala gagarin kuma kalmar daka dododo rubuta ta zai ba ta yi guda mai kyau to saboda haka irin waɗannan abubuwan suna jawo matsala gagarima fa kaifa man a'rada an dinillah to ina ga kuma wanda ya juya wa addinin Allah baya ma gaba ɗaya wattakhadahu wara'ahu zahiriya ya dauke shi ya cille da shi bayan bayan sa magana ce kai ba ma san zafin addini ko ɗan abu shari'a ko kome shari'a to mu arna ne haka za ka janga ma ko to da ba arne ne da ya ake zama arnanci ai daga watsi da doka Allah ne me sa aka ce ma arna saboda baya doka Allah to kai ma ka ɗebe ka zubar ka ɗebe ka zubar kuma an magana ka ce ka dame ka wanda ya ce ka bala ne dan zafin addini kai da kake dan a miƙe kafa kai ne kawai kake kan daidai to irin waɗannan abubuwan su suke kai musu baro wa haraba Allah wa rasula kaga mutum ya zama ya yaki Allah ya yaki manzan Allah amma kuma yana tuce shine na Allah bil ma'asi da yawan sako laylan wa nahara dare da rana shekara hamsin an kama shi da ya shekara goma guda nawa aka faɗa ba za su kirgu ba mutum da ƙanwan matarsa a da kanwarsa ta ciki da shi da ita uwa ɗaya uba ɗaya guda nawa an ɗauki yaro kaza shuru ba labari wani ma an kama wacce ta ɗaukan kuma ta riga ka dawowa gida ko ya riga ka dawowa gida wani ɗan luwaɗi an kama ba wai zance ba zato ake ba gashi ƙarara amma ya sauya unguwa ya ci gaba kun tafi station din kan ka kai gida shi ya riga ka zuwa ki to na wakilci na wanda yake cikin jami'anci ko yake cikin kotu ko yake cikin kaza ko yake cikin gwamnati da zai maka abin da zai wakilci addininka a matsayinsa dan uwanka me san a sami gyara a sami karancin barna me yayi to waɗanda abubuwan su ne suke faru kuma huwa yastabdi'u Allah ta'ala la kuma wai me wannan ne wai yake cewa ya har yanzu nasara Allah bata zo ba ina ganin wai har yanzu Kuma ne musulman da addu'a yi ake yi kaga kamar ba yi ake to faɗi da ƙarfi ya ji ai jin jinka ko kai a hankali ko a hankali ai yana jinka to ai baka yadda zai amsa maka shi da ka'idar da yake bi da ya tsara a bi ta yi maka gafara ta yi karɓa addu'a to amma baka biyo ba to wannan shi ne abin da wato ainihin wannan ya jawo al'ummar musulmi samun baraka da kuma matsala a karan farkon fara yaki kuma dama karatun yau ba da yawa zami ba iyanan dinnan da muka iyanan zamu a je a yi ta tunana shi insha Allah darasi ne wannan yau mai kwari a kan matsalar ya za mu gyara mai kasan kana yin ba daidai ba ka watsa mai kasan ya kamata kai ba ka yi kai kana daga hannu ka roƙi Allah kamar yankan wuka Allah ya sa mu dace sahibi wa walahu wa ba'd wannan yake cewa wace addu'a ake yi domin a ci jarrabawa na farko ga wanda yake so ya ci jarrabawa ya tsayu da dagewa a matsayin sababi sanadi dalili na cin jarrabawa da zai iya yi a matsayinsa na bawa ya fahimci abin da aka koya masa ya dage wajen bibiyarsa don kiyaye shi sannan kuma sai ya goya da roƙon Allah subhanahu ta'ala ya datar da shi da samun nasara wace addu'a zai yi a lokacin da yake so ya ce Allah ya bashi nasara in ya buɗi baki ce ya Allah ka bani nasara a wannan jarrabawa da zan yi yayi in kuma wata addu'a yake so wacce take da alaka da abinda aka samu daga manzo sallallahu alaihi wasallam akwai addu'a da manzo yake cewa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi طرفة wa aslih li شأني كله la ilaha illa anta ya Allah jin kanka nake fatan samu ina daga cikin jin kansa ya datar da kai ka ci jarrabawa ko da in baka ci ba za ka shiga damuwa da jin ba daɗi ta fuskantar matsala wala ta kilmi ila nafsi tarfata kada ka bar dogara da kaina daidai da kiftawar ido duk da nayi karatun duk da na gane duk da na iya duk da na bi abu amma na sani ba iyawata bace za ta sa in ci wa aslih li ne kulla dukkan al'amari na da jarraba nan da wasu su ma ka daidaita musu ka inganta musu ka kyautata musu la ilaha illa an babu wani abin bauta da gaskiya da cancanta sai kai kai ɗai da kai na dogara a wannan za ta yi ko kuma ga gada maka ce rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana hasanan nan har da jarraba ta shi to zaka iya hadawa duka so zaka da mai so ci jarraba sai yayi abin da zai iya yi ta bangaren sa sabanin abin da yanzu muke ciki bol baya ba ta wuce shi kallon fim baya wuce shi sunuka ba ta wuce shi kuma ma yana so ya ci jarraba a daidai lokacin da zai zo tare ka an idar sallah ce a matsayinka na liman mai gaya wa Allah wannan a roƙa masa addu'a ya ci jarraba ko bai ɗauki matakan da suka kamata ko kuma a daidai lokacin da yake wannan akwai wani tun da aka yi karatun ya ɗauka ike bibiya tsakanin malami da wanda ya fi shi fahimta ɗalibai da wani malamin a wajen makarantar ike bin abu ta ku za a jarraba ku zama daidai ba su yi ba wannan abubuwan sai mun gyara duk suna daga cikin matsalar shi ya jawo mana aka wayi gari da ana jin labari a nesa za a iya zuwa jarrabawa wai wani ya shiga da sunan wani ya jarraba kuma ya fito kuma ɗauko jarraba a ba wanda ba shi ya ɗin bai tafi neman aiki yaushe irin wannan zai yi a cikin al'umma ta ƙwarai ku yaudari kanku da kanku ku cutar da kanku da kanku kai ka je kai mar jarraba ba shi ya ba kuma ka ɗauko jarraba bayan ta fito ka dan kamar da sunansa dama ka je ka zauna kuma ya tafi neman aiki bayan bai san abin da aka rubuta jarraba aka tuno kuma da shi za a yi aikin nan kuma kasaran zai ma daidai ba dole ka zo ofis ya wulakanta ka ba kudinsa ya bar aka yi majarraba kuma yanzu su yake ci riba yake ci ko? to da aka sai ya ci riba ya ci ya ci har ya ci riba sannan kuma kai saurari, in ya ma kula kai ina fa taimako ta fa gana a yi cutar kai ce ko a ce wai wai malamin da ko makarantar da ba su yadda a zo lokacin jarrabawa wani ya zo ya fitarwa da ɗalibai amsa su kwafa wai wannan makarantar malaman ne ba su da mutunci shi malam wani bai da kirki shi ne ma mara kirkin wanda ya hana ai wannan satar to al'ummar da ta lalace haka ina maganar sun jarraba a ciki saboda haka sai an yaki ce waɗannan abubuwan sannan a gaje Allah ya sa mu gyara sannan yake maganar cewar a saunawa ake kwanciyar da Allah ta hannu karanta Wani kuma yake cewa wace magana ce kowane hadisi ne mafi inganci dangane daukan alkur'ani game da mai jinin al'ada magana mafi inganci ya halatta mace da take cikin halin jinin al'ada yayin da bukatar ɗaukan alƙur'ani ta kama ta ta ɗauka dalili malamai suke cewa manzan allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama yana raye ya nemi aisha matarsa ta ɗauko masa da tuma ta ce ya manzan allah ai ina jinin al'ada sai ce aisha ai jinin al'ada ki ba a tafin hannun ki yake ɗauko min da tuma ta suka ce to wannan jawabin na manzo yana nuna dan mace tana jinin al'ada ba yana nufin duk jikinta ya da ya zama ƙazanta ba a'a sassan jikinta ba kazanta ne da za ta taba ka ba za ka ce sai ka wanke sannan za ka yi sallah ba kan an fahimta ko saboda haka ka kaga kenan hannunta yana nan da tsarkinsa don rashin tsarkinta na ba za ta ibada ba na tana jinin al'ada inda jinin al'adar na yake nan ne kazanta ta take an tambaya wa yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa nisa'a suna tambaya ka game da jinin al'ada ka ce shi jinin al'ada ƙazanta ne su ƙaurace wa kusantar matansu a lokacin da yake faru amma manzo yana rungumar iyalinsa kora tana cikin jinin al'ada kago wannan bai sa shi jikinsa duk ya zama ƙazanta saboda ya taɓa mai jinin al'ada an fahimta ko sannan suke magana kuma hadisin abu huraira da yana da janaba sun haɗu da manzo a hanya daga cikin hanyoyin madina daga baya sai zila islale ba tare da manzo ya sani ba ita fi je wanka da ya dasa na bai ce ina ka shiga ne na gaban ganka ba kun ba na da na ganka ya ce a manzan Allah na kyamaci in zauna tare da kai ne cikin halin da nake ciki saboda ina da janaba sai manzo ce subhanallah innal muslima ko innal mu'mina la yanjisu sarki a tabbata ga Allah to kai Abu Hurairah ai musulmi bai zama kazanta Don ka zauna da ni kana janaba ai ba ba kazanta ka goga mu ba kuma ka zama kazanta da duk abin da ka faɗa ko kuma ka taɓa wani ya taɓa kazanta ba ba haka abin yake an fahimci wannan da haka to kaga mai jinin al'ada mumina ce musulma ce da haka yayin da bukata ta dawo Al-Ƙur'ani tana zuwa makaranta jinin al'ada ta yana kai ta sati kuma karatun da suka yi sati ana ƙarawa in ba ta gani ba za ta samu tsala ko kuma in ba ta ɗauka ba ta bi ta haddace za ta zo ana bin ta bashi ko kuma wani karatun ya tare da wani ya zama mata ya nauyi sai a bata ta ɗauka ta karanta tana jinin al'adarta ba a tafin hannunta yake ba kuma akan harshen ta za ta karanta ƙur'ani yake sannan kuma wani abu ne da ba su suke ga dama su kawo wa kansu ko su ɗauke wa kansu to waɗannan maganganun malamai suka faɗa suka ce masu cewa la yamassuhu illa al-mutahharun aya tana magana akan mala'iku da kuma lauhul mahfuz ba tana magana akan qur'an da ke hannu suka ce in ma wannan ne ana magana cewar la yamassuhu illa al-mutahharun to tsarkin wanne mai imani na tsarkin imani kisa aka hana arne ko mai tsabtarsa ko da ba ta jinin al'ada arne aka ce ka a ba ta ƙur'ani saboda rashin tsarkin imani an fahimta ku suraka wannan shi ake nufi suraka in ta iya ɗaukar ƙur'ani ta in kuma tana da hatta ta san falila alhamdu kisa har wanda suka ce ba ta karanta ba ko ba ta ɗauka ba suka ce za ta iya karanta ayan neman tsari to ayan neman tsari daga ina take an fahimta ku ce a iya daukan juz'i amma ka dauki kake, to juz'i ba qur'ani ba a dai qur'ani ne sannan kuma yake cewa yaya mutum zai yi a sallar da ake bayyana karatu sai da ya riga ya fara ɓoyewa sai kuma ya tuna sai ya ci gaba da bayyana sallarsa ta yi ba komai a kansa sallarsa ta yi ba komai a kansa ba ƙabali ba ba'adi an fahimta ko saɓana abin da malikiya suke su malikiya in ka bayyana a gurin ɓoyewa za ka yi sujada in ka ɓoye a gurin bayyanawa za ka yi sujada amma su malama sun saɓa musu suka ce musamman ma da manzo sallallahu alaihi wasallam lokaci yana sane yakan bayyana da aya ko aya biyu ga sahabbai a karatun da yake a ɓoye suka ce da bayyana wa tana sa a sujada da bai bayyana ba an fahimta ko to da irin wannan wasu kuma suka ce kuma karatun da shi ake da bukatar a samar dan baka jiyar ba ka koye to karatun da ake so kai kai sunnancin bayyanawar bai kai a ce sai kai da suka ce zai wuya a ce a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ba a taba samun wanin su ya bayyana a gurin koyewa ko ya koya a gurin bayyana ba kuma a ce hukuncin har yau suka bar duniya bai zo mana ba an fahimta ko to waɗannan abubuwan su ne wasu malaman suka ce babu ko in kuma ka riga ka yi karatun ka na malakiya kuma shi ka iya kai aiki da shi ba za a ce dame ba eh, harka ce ta dan firamare da sakandare da jami'a dama aka karatu ya gaji eh, karatu ya gaji dan eh, firamare ka zo masa da karatu sakandare ba zai gane ka ba ce kawai karɓi kayan su wannan mutum a baragada suke sai sun samu kukun haka za shi kuma wanda ya za karatun mai zurfi in ya ga irin wannan shi Allah sarki mu ma mun mutanen gurin za ka zo ne inda muka zo illa a ce ka fara karatu ka watsa amma in dai ka ne kai da kanka a karatun da kake za ka ce ka abudan da an yi tsima sariya ka lalata ibada wasu kuma tana nan garo wannan kuma yake cewa wai gaskiya ne rana ba ita ce take tafiya ba duniya ce take tafiya ya abin yake ta yanzu ko ba ta tafiya tana tafiya <laughs> wannan yanar da muke ciki a tafiya take duniya to shi dai Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa shamsu tajri li mustaqarrin eh rana tana gudanawa zuwa ga matabbatar da aka yi kisa kula ke cewa tana fitowa tana faduwa an fahimta ko tunda ubangiji ya tabbatar da tajiri in an ce aljaryu shine gudanawa tunda ya ce tana gudanawa to mun samu tabbacin gudanawar rana daga Allah an fahimta ko saura gudanawar rana kuma ai gudanawar wata ai duniya kai an fahimta saura gudanawar duniya shin ita ma tana juyawa ko ba ta juyawa an gane ko saboda haka wannan babu wani bayani garin yanke ko da malamai suke maganganu irin wanda kuma malaman abin da ya shafi harkar masana duniya din da suke faɗa za ka ga cewar ko kanka kai da kake ciki za ka cikin inda tana juyawa kan a juya da ake wata za ka same ka a saudiya sai dai kuma ba irin wannan juyawa ba ko <laughs> ko kasa ka da sama kasa ta koma abin nan ko to saboda haka wani abu ne wanda yake harkar abin da ya shafi irin wannan zirmawa a ciki tuna buƙatar nisa tunani da tara dalilai kuma karɓa abin yana buƙatar irin wannan ni a ni kaɗai na yi kaɗan in bugi ƙirnin ce ba haka ba ne kwata-kwata ko in haka ne kwata-kwata har sai an sami waɗanda suka fi ni jimajimai a harkar ilimi sun zauna sun bibi dalilai na shari'a tsakanin hadisi da ƙura'ani da kuma abin da zamanin ko ilimin ya tabbatar na zamani sannan su yi matsaya a fitar da amsa da za ba kowa amma dai mu ba mu da ja rana tana gudana duniya a tsaye take tana tafiya ba ta tafiya wani abu ne da Allah ya bawa kansa sai shi ko wannan mai tambayar amsa san sha allahu sati mai zuwa zan mai tambaya akan ali aqilu ali abbas ali jafar dangane da abin da ya shafi wato ainihin ahalin manzo sallallahu alaihi wasallam ko ka zama sabon aure ko ka zama tsohon aure a biyan bukatar sha'awa da matar na mutum yake da ita abu ne da yake komawa zuwa ga shi da ita ya bukatar su take idan kana da mace mabukaciya kuma kai ma mabukaci ne ba mai cewa da kai ga iya adadin biyan bukatar za ku yi a dare ko a rana ku ta shafa ku ka san kanku in so goma za ku rika a rana ruwanku so biyar za ku yi ruwanku a a yanayin halittar da allah ya maka ya mata in ya wuce ɗaya biyu za a shiga matsala sai ku tsaya iyana an fahimta ko shi yake sa kake ga in aka yi rashin sa'ar haduwa da mai karfin bukata da mai matsakaiciya sai ka suna cewa wallahi ita ba ta iya sai dai a raba auren ko shi da kansa yana cewa ya sallame ta ko guda nawa aka yi halitta ce daga wani zuwa wani bai wadda aka yi wani ba ya wani ba damar da wata yake da ita ba ita wani yake halittar da aka yi wani ba ita wani yake su da ka amma mafi dacewa Mai matsayi wanda ya samu kansa shi sa shi ta bangaren namiji in ka samu kanka kana da karfin bukata sai shari'a ta baka dama ka iya aurar fiye da ɗaya sai ka rarraba wannan bukatar taka a kansu kuma an taimaka wasu daga zaman ba miji an fahimta ke ma kika samu kanki kira da matsananciyar bukata to in an dace da wanda yake haka to hamdu, in ba a dace ba to in kika san zaman ki a karkan zai bayo kuma bayan zama da shi kuma ki fita ki je ki saba Allah to da zama da shi gara samun wani mai bukatar da aka miki kin san confirm shi ma confirm sai a tafi yawa wannan kuwa amma ba haka ba sai a so labari sai ya sha bamba eh. subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu